الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوة ما سؤال بركة وأن الله سبحانه وتعالى يحد أمو عديدي وأن الله muna yi Allah subhanahu wataala godiya da ya kara haɗa mu a cikin wannan darussan da muke tunatar da juna dangane da abubuwan wanda mun fara bayani akan abubuwan da suka shafi nau'ukan tauhidi da kuma har muka zo cikin nau'uka na ibada wanda daga cikin nau'uka na ibada inda muka tsaya wancan darasin da ya gabata shine shine almahabba shine so bi mana ya zamanto mutum ya so Allah da kuma abun da Allah subhanahu ta'ala ya umarni da shi ko ya hani akan shi da muka yi bayani kuma akwai wani irin nau'i na so wanda ya kamata mutum ya yi ma dan uwansa wanda ya zama kamar yadda dan mutum zai so ɗan uwansa ko yadda ma'aifi ko ma'aifiya za su so ɗan nasu ko yadda shi ɗan adam da kanshi zai so abin da ya shafi abinci amma ya zamanto so wanda ya zamanto na Allah subhanahu wata'ala da wurin bauta mar da sauransu to wanda ya kamata Allah subhanahu wata'ala kaɗai ya kamata a yi mashi malam sai ci gaba da bayani dangane da dalilan da ke nuna cewa ko alamun da ke nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yana son bawansa kenan akwai alamu masu nuna cewa Allah subhanahu ta'ala yana son bawansa sannan akwai alamu wa'anda idan bawa ya yawaita yin su ko yana yin su dalilai ne da ke sa Allah subhanahu ta'ala ya so bawansa saboda haka malai sai ya fara mana bayani dangane da alamatu muhabbatul abdu rabbihi ta'ala alamun da ke nuna cewa bawa yana son me ubangijinsa alamun da ke nuna cewa bawa yana son ubangijinsa ne ma da ce abu na harko shine li mahabbatul abdi li rabbih ta'ala alamatun dangane da bawa ya so ubangijinsa ko a ce kai wannan bawan Allah yana son Allah da manzonsa to wani dalilai ne zai samu ce wani na son Allah da manzonsa to shine ma yace mana abu na harko shine taqdimu ma yuhibbuhu Allah ta'ala min al-a'mal ala ma tuhibbuhu shine ka gabatar da dukkan wani abin da Allah subhanahu ta'ala yake son sa akan abin da kai kai kafi son su daga cikin mai kamar mina shahawat kamar sha'awa mutum ne kana sha'awan aikata wani abin da bai kamata ba ko zina ko makamancin haka sai kaga cewa ai Allah subhanahu ta'ala baya son haka to dole zai zama to ka kaddama bi ka gabatar ka sanya son da Allah yake na rishin yin haka ka sanya shi shine gaba shine ka daina wannan abun kenan alamun da ke nuna bawa yana son ubangijinsa shine ya gabatar da bukatun ko abubuwan da Allah subhanahu ta'ala yake so ya yi akan abubuwan da shi karan kansa yake so ko daga cikin abubuwan da za su munto na jin daɗin duniya yana so ya yi ta jin daɗin duniya ya hole ko ya wasu abubuwan da suka kamace haka dai to ya kamata ya zamanto dukkan wani abin da zai yi ya sanya son Allah shine gaba son Allah shine saman bukatuwar kanshi na karan kanshi dangane da iyalansa ko dukiyoyinsa da yake son dukiya ya zama to son Allah ya fi haka yadda yake son iyalansa haka son Allah subhanahu wa ta'ala ya fi haka a wurinsa da sauransu wani sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam taron suna zama sai ce manzo Allah wallahi manzo Allah ina son ka fiye da komai sai dai ni da iyalina sai mun Allah ya ce mishi ina ai sai ka so ni fiye da iyalanka da karan kanka ma sannan ya ce manzo to wallahi yanzu ina ji a jikina yadda nike son ka fiye da komai har fiye da kaina ma sai mun Allah ce mishi al'an al'an to lalle yanzu ne kake soyayya na gaske na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yana daga cikin alamun da ke nuna bawa yana son ubangijinsa shine malai ce mana اتباع الرسول بفعل awamirihi واجتناب نواهيه shine mutum ya zamanto yana yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin karantarwa da yake ma al'ummarsa da ko hani da yake musu kai koyi da manzon Allah a cikin me bi fi'li awamirihi wurin aikata dukkan wani abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akai gwargwadon iyawanka da kuma na na wahihi da kuma nisanta dukkan wani abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a nisance su gwargwadon iyawarka masuku bi sunnatihi ba shi kenan ba malake kuma dole ka yi riko da sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto dukkan wani abin da za ka yi ka zamanto kana yin shi ne karkashin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wa qala ba'du salaf ad'a qaum mahabbatallah fa anzal idda'a qaum mahabbatallah wasu mutane sai suka zo suka ce ai mu muna son Allah ai muna son Allah muna son Allah muna son manzo kamar da wasu mutane suke ta ambato akan cewa ai su masoyin Allah ne ai su masoyin manzon Allah ne shine Allah yake musu kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim idda a ƙaumun mahabbatullahi fa su ba’ana wata'ala hadhihi al-ayat wasu mutane suka rinka yi kirari suka rinka cewa ai mu masu son Allah ne da yi musu abu sai suke a ah, waye bai son Allah ai mu masoyan Allah ne sai Allah ya ce musu manzo Allah ka gaya musu cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah ka ce musu lalle ku masu ce kuna son Allah masu son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in dai da gaske ne kuna son Allah to fattabi'uni ku yi koyi da ni ku ɗauki abubuwan da za ku rayuwa da ibada da komai naku ku zama to karkashin koyi na ne za ku ɗauke su to in kuka yi haka yuhibbukumullah to Allah subhanahu wataala lalle zai so ku bancin son da ya muku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku dukkanin zunubanku kenan nan za mu gane cewa matukar mutum yana yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkanin komai sa na ibada to yin koyi da manzon Allah dalili ne da ke sa Allah subhanahu ta'ala ya so mutum kuma ya gafarta mashi zunubansa to akwai wanda zai ce bai so a gafarta mai zunubansa babu akwai wanda zai ce bai so a ga yana yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu sai dai masu yin koyi ba ko ne ke koyi da manzon Allah wani yana yin wasu abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce a yi ba ko bai yi ba suka kirkiro suka zo da shi suka ce ai manzo Allah ya yi ko ya ce ayi manzo Allah kuma ya gaya mana cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya aikata wani abu matukar wannan abun baya daga cikin abubuwan da nayi umarni ko na karantar ko na yi koyi da shi manzo Allah ce za a mayar masa da abun sa kenan a takaice malai ce yana daga cikin dalilan da ke nuna abawa yana son ubangijinsa shine mi ya maida umarnin Allah da kuma abubuwan da Allah subhanahu ta'ala yake so shine saman komai a wurinsa abu da biyu shine yin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wurin ayyukan da yi umarni da kuma abubuwan da ya hani da shi saboda haka mala ya ci gaba da kama wasu alamomin da ke nuna cewa ko wasu dalilan da idan bawa ya ci gaba da yin su zai sanya ko zai janyo mashi son Allah bi ma'ana mala ya ce al-asbabul le li mahabbatillah dalilan da ke sa ba wa eh, Allah subhanahu ta'ala ya so bawansa kenan duk wanda ya zamanto ya rike wa'annan abubuwa ko hiye da su abubuwa na alkhairi ayyukan ga to in Allah ya so da malai yace kuma mutunan nan zai to Allah zai so shi abu na farko shine mala yace qira'atul qur'ani wat tadabbur masu mu a zamanto an same ka ko da yaushe mutum ne mai son karanta alqur'ani duk lokacin da ka ga wani daga cikin jadawalin rayuwan shi ya sanya karatu alkur'ani to cewa wannan alamu ne ko dalili ne ke nuna cewa Allah subhanahu ta'ala yana son wannan tunda yanzu musulmi nawa ne za ka samu bai karanta qur'ani sai ramadan da zuwa ramadan musulmi nawa za ka samu cewa da shi da qur'ani kafin in ka tambaye shi tun yaushe rabonka da karanta alkur'ani zai ce maka bai sani ba to wannan kuskure ne wannan kuma laihi ne ƙur'ani ya kamata ya zamanto yana cikin jadawalin rayuwar mutum ko da ya wuce kana samu ka karanta gwargwadon iyawanka in izbi nawa za ka karanta ga kowane ini ka karanta in ma ba ka iya sai safha guda ka karanta in ma ba ka iya sai karamar sura guda da za ka maimaita wadda ka iya ya zama duk ini kana da wuri dinka na alkur'anin da za ka karanta saboda aka yawan da duk ka gani yana yau ta karatu alkurani wannan dalili ne da ke nuna cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana son mutum wa inna hala kabiratun illa ala alkhashiyin haka ma sallah shine ma lake fi'lun nawafil ba'da alfara'id abu na biyu shine mutum ka gani ya yau ta yi ayyuka nafila bayan farillai bayan ba da zakka kun mutum ne mai son ba da sadaka wani na nan shi zakkan ma da kyar zai hidda sadaka da shi da sadaka zaka tambaye shi yake kai ni rabina da in ba da sadaka ban sani ba zakka ce duk wanda kaga ba wani abu zai bara sai ke to zan hidda shi cikin zakka in ma wani ya taimaka ma da wani abu akwai irin wannan mutanen za ga za zo ya taimaka ma wani sai ya bashi dubu kaza sai ya kilga ya rubuta zai hidda shi cikin zakka to yana da kyau ba mu Allah ka saba ma kanka bayan farillar da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora ma shine hidda zakka to ka saba ma kanka da aikata ayyuka na nafila shine ba da sadaka bayan farillan da Allah subhanahu ta'ala ya azama na azumtar watan ramadan to ka zamanto ka saba ma kanka da yawaita azumi na nafilfili bayan farillar da Allah subhanahu ta'ala ya azama na salloli biyar ga ini ya zamanto ka saba ma kanka da yawaita nafilfili na sallah yana da kyau mutum ya to yana wa'annan abubuwa saboda malai yake wa'annan abubuwa yin haka dalili ne da ke nuna Allah subhanahu ta'ala yana son bawansa daga cikin abubuwan da ke nuna cewa Allah subhanahu ta'ala yana son bawan nasa shine ma lake dawamu zikrillahi ala kulli hal bil qalbi wal lisani wal amal samu bawa ko da yaushe yana cikin zikirin Allah a cikin kowane yanayin da yake bi ma'ana yana yawaita zikirin Allah ko da yaushe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala quwwata subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim astaghfirullah wa atubu ilayhi wala hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah duk wani nau'uka na zikiri yana yawaita yin su sawa da halshensa ko a cikin zuciya ko yana aikata shine malai ce yana daga cikin dalilan da ke nuna Allah subhanahu ta'ala yana son bawan sa malai ce isaru ma yuhibbuhu Allah ala ma yuhibbuhu al-abd ka fifita abin da Allah subhanahu ta'ala yake so akan abin da kake so to wannan dalilin ne ke nuna ce Allah subhanahu ta'ala yana son wannan mutum ya daga cikin abubuwan da ke nuna haka malai ce at-ta'ammulu fi ni'amillahi adh-dhahira wal batina mutum ya zama to ya zamana yana tunani dangane da ni'imomin Allah subhanahu wataala da ya yi mishi na bayyane da na boye kuma ya gode ma Allah akan domin Allah ce wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith la in shakartum la azidannakum ya to ko da yaushe kana gode ma Allah dangane da ni'imomin da ya maka to wannan yana nuna cewa lalle Allah subhanahu wataala yana son wannan bawa da alkhairi shine ma yana daga cikin wannan dalilan da ke nuna Allah subhanahu wataala yana son bawansa shine inkisarul qalbi bayna yadillahi inkisarul qalb bayna shi shine mutum ya zamanto ya kankar da kai zamanto ya yi tawadu ya zamanto ya komai da kanshi ba komai ba gaban Allah subhanahu wa ta'ala ko yana sallah ko yana addu'a ko yana zamne yana wasu tunani dangane da ikon Allah subhanahu wa ta'ala dangane da halittunsa da sauransu ya zamanto mai da kansa ba komai ba ya yi tawadu'i da kuka da kaskantar da kai to idan an samu mutum mai yawan nan sifofi shi ma dalilin ke nuna ke Allah subhanahu wa ta'ala yana son wannan bawan nasa shine ma ce kuma alkhalwatu billahi waqta nuzulihi subhanahu wa ta'ala thuluthul layl akhir mutum ya zama to ya keɓanta da ubangijinsa wurin roƙonsa a ina a wani lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala yake sabkowa a saman duniya shine ƙarshen dare kashi na uku na daren kamar misala ce kahin sallah a asuba da awa ɗaya ko awa biyu ko awa ko abin da ya kama da haka to mutum ya zama to ya saba ma kansa ko da ya wuce a wannan lokaci wurin neman kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma zamna ka yi ta kai ma Allah subhanahu wataala bukatocinka da kuka da kuma yani al-ilha shine bi da ka dage da botsarewa da kokari wurin roƙo Allah subhanahu wataala wurin biya maka wannan bukatocin naka daga cikin dalilan da ke nuna cewa mutum Allah subhanahu wataala yana son shi da alkhairi bawa sai malaki mujalasatu salihin mutum ne zaka samu yana abokantaka da mutane na yana abokantaka da mutane na gari ba wai idan zaka kilga abokansa guda goma zaka samu tara ko takwas da rabi ko in ma akwai rabin kenan ko zaka samu tara ko takwas duka zaka samu bayin Allah ne na gari guda ko biyu wanda ba a rasa dai ne za ka samu wanda dai ga sunan dai ko ka samu dukkanin abokan nashi guda goma duk mutane ne na gari amma ya zama to an bincika abokan naka za a gani cikin goma bakwai takwas taran ne duka ba na kware ba malaka canza abokanai saboda haka maliki yana daga domin yana daga cikin dalilan da ke nuna Allah subhanahu ta'ala yana son bawa da alkhairi kuma yana son sa shine ko wanda zai janyo soyayyar Allah zuwa ga bawa shine zaman to ka yawaita abokai na gari sannan abu malam yace abu na karshe shine al-ibti'adu nisanta an kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainal Allah min ash-shawarib ka nisanci dukkan wani abin da zai nisantar da kai dangane da ubangijinka na abubuwa na rayuwa ko wanda za su shagaltar da kai ta wanda kaga yana nisantar duk wani abin da zai shagaltar da shi dangane da ubangijinsa to kasancewa lallai wannan mutum yana daga cikin wa'anda Allah subhanahu wata'ala yake son su ko wa'anda Allah subhanahu wata'ala wanda ke nuna alamu ne na soyayya da Allah subhanahu wata'ala yake ma wannan bawa saboda haka wannan sune dalilai ko mu ce alamomin da ke nuna bawa yana son ubangijinsa ko dalilan da ke nuna Allah subhanahu wata'ala yana son bawansa wanda muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu daga cikin wa'anda yake so kuma wa'anda suke son Allah subhanahu wata'ala yuhibbuhum wa yuhibbuna muna roƙo Allah subhanahu wataala ya datar da mu abubuwan da muka fada daidai cikin wannan darasi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba mu sa kuma ya ba mu ikon yin aiki da su kurakuran da muka Allah subhanahu wataala ya gafarta mana da mu da baki daya wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh